Hukumar jin daɗin alhazan jihar Naija a Najeriya ta hana wasu mata guda biyar tafiya aikin hajjin bana saboda samun su ɗauke da juna biyu. Hukumomin ƙasar Saudiyar dai na hukunta duk wata ƙasar da aka samu ta bar alhazanta mata masu juna biyu sun tafi aikin hajjin. Muƙaddashin sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Naija Alhaji Umar Makun ya yi ƙarin haske akan makomar waɗannan mata. eh to a yanzu haka dai muna da mata wajen guda biyar wanda likitoci suka tabbatar mana cewa suna juna biyu kuma an jinkirta tafiyan su zuwa shekara mai zuwa fasfunan su kuma yana hannun likitocin sai an gama sai su rubuta mana report mu kuma mu mika ga hukumar jin daɗin alhazai ta tarayya don ta mai mana da kuɗin su kuma muna masu bushara duk wanda bai samu tafiya ba ko bata samu tafiya ba aikin hajin bana dalilin ciki ba yin ta bane yin Allah ne in shekara yake wayo wajibi ne a kanmu mu aje mata kujera ta musamman. Ko da yake dai kokarin jin ta bakin waɗannan mata bai samu nasara ba, amma kwamandan agaji da ke taimakawa alhazan a sansanin alhazan jihar Niger, Awal Musa Guluma, ya ce wannan matsala babba ce bisa la'akari da dokokin ƙasar ta Saudiya. Alhaƙiƙanin gaskiya wannan matsala ce matsala ce wadda take baba. saboda sama da shekaru da dama an sha yin irin waɗannan tsare-tsare. Matsalolin mutanenmu sukan yi biris da al'amuran da suka shafi doka idan fa aka tafi saudiya wata matsala ta gita ba ana magana akan daga su saudiya da jihar neja ba ana magana daga su da kasa abin ya koma ƙasa da ƙasa matakin hana son yayi daidai ke a matakin hana su yayi daidai duk matan take da juna biyu yanzu ka lura ko da a gidanka ne ya sa'ilin da iyalinka suke ɗauke da juna biyu sai ka same su da laulayi iri daban-daban kawowa yanzu da yi aikin jigilar maniyatan na Najeriya na tafiya cikin nasara To amma kwamandan agajin Awal Musa Gulma wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin agajin Izala a Najeriya ya ce sun yi takaici na hana su aikin taimakawa alhazan a bangaren jigilar alhazan jihar Adamawa da ke Yola. ba ba mu ji daɗi ba tsakani da Allah tsakani da Allah ba mu ji daɗi ba Nan duk wanda ya zo don ba da tasa gudunmuwa ya ji irin wannan abun dole ya ji rashin daɗi sun ba da hujja ma akwai maganar tsaro a ciki ba ku gamsu da maganar tsaron ba a maganar tsaro a izuwa yanzu a duk airport din Najeriya dukkan jami'an tsaron da suke cikin airport sai dai su ce 'yan agaji sun taimake su akan wa'insu abubuwa A ranar hudu ga watan gobe ne dai ake sa ran ƙasar Saudiyar za ta rufe filayen jiragen saman Jidda da na Madina. amma hukumomin Najeriya sun ba da tabbacin cewa za su kammala kwashe alhazansu kimanin dubu saba'in da shidda kafin lokacin. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya.